wahlul uqrata min lisani yafqahu qawli bayan haka muna da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake sada mu a yau azumi sha bakwai ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da goma ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin. A yau darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai suna salatu tarawih sallu kamar ra'aytuni usalli wato sallan tarawihi irin kalan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wajen adadi da siffa da yawan raka'o'i da lokacin da ake yi da yanda ya kamata a yi da inda ake yi sallu kamar ra'aytumuni usalli idan ba a manta ba a jiya mun tattauna wasu bayanai da suke nuna cewa in har da mun yadda mun sallama mun ji tunda kun matsa kun ce a inganta a yadda cewa hadisin umar dan khattab wanda ya magana raka'a ashirin a sallan tarawihi kun matsa cewa ya inganta kuma mun ce bai inganta ba tashi mun ga karanto duka ruwayoyin da suka nuna bai inganta din ba gaba ɗaya ruwayoyin gaba ɗaya sun tabbatar da cewa ruwayan bai inganta ba duk mun kammala amma duk da haka kun ce ba ku yadda ba in ma da za a samu wani wanda zai ce bai yadda ba shi to shin yanzu a za a ɗauki ta umar ne ko ku za a ɗauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan idan mutum na son aljanna shin ta umar din shi yake ganin cewa lalle lalle in ya bi ta ya fi samun lada ko ku a in ya tsaya a na manzon Allah sallallahu alaihi shine aka fi samun lada sannan a kawo misalai da wasu abubuwa waɗanda malaman da suke ganin cewa ana iya aiki da raka ashirin din duk da ba shi ne aikin masan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun kawo maganan cewa ai akwai wasu guraren da su malaman karan kansu kuma suka yadda da na Umar a ɗauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke ma kwaɗaitar da na manzo Allah kaɗai fiye da yadda suke magana na Umar bal ma sukan ɗan ƙyamaci ma aikata abin da Umar ɗin aikata tun daga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada misali da maganan shika uku idan miji da mata sun samu matsala ya saki matar shi lokaci guda saki uku wanda ya kamata ya saki ɗaya ne daga baya sai ya saki na biyu daga baya sai ya saki na uku a sai a ce saki ya sake ta a lokaci guda to umar da khattab mun yi magana akan cewa a lokacin mutane suna ta kawo kuka kuka kuka akan haka to sai ya ce musu mutane suna yawan aikata irin wannan abin da bai dace ba ƙarƙashin haka duk wanda ya sake zuwa man da kes na saki uku ba zan mai da shi saki saki ɗaya ba zan mai da shi saki uku ne gaba ɗaya to kaga kenan wannan wani dalili ne ya mai da shi saki uku akwai malaman da suke ganin cewa an kai saki uku saki uku yayi saboda abin da Umar dan Khattab ya ce zai yi ko kuma ya aikata amma kuma malaman da su da karan kansu irin wa'annan malamai namu sun gamsu cewa Umar ya aikata haka ne a lokacin saboda dalili wanda kai ma yau idan kai alkali ne kaga cewa a garin ku ana samun kyasa-kyasai irin wannan yayi yawa mutum ya shika uku sai ya zo kuma kamar mishi da sakin ya koma ɗaya kaga alaman abin yayi yawa a cikin mutane a matsayin ka na alkali in ka kaga yayi yawa kana iya ba da hukunci kace to Da an ja hankalin mutane cewa su daina bari fushi ko tashin hankali da damuwa ya sa su saki ta ya kai uku a lokaci guda tunda sun ƙi ji yanzu za a mai da saki uku ya rika zama saki uku kawai ka rabu da ita gaba ɗaya ba daman ka zo ka sake applying ka ce kana so da Allah ta dawo ba dama so idan irin wannan sakin sansin ya faru ana iya a ishtihadi aikata haka tunda alƙali na da daman ya duba yanayin yadda abu ya faru sai ya ga irin hukuncin da ya dace da haka to amma a situation da ba haka ba ne ba wai wani abu ne wanda ya zama ruwan dare saki uku saki uku saki uku ba a'a duk wanda zo da saki uku saki ɗaya ake mai masa da ita malaman nan duk sun da haka sun ce kuma saki ɗayan shi ne sakin da aka sani sallama ya tabbatar to amma <clears throat> tun da yanzu haka ya faru an adana umar kina an ɗauki nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamam me yasa akan sallan tarawihi ba za mu haƙura ko da ya tabbata umar ya yi sallah raka ashirin me zai haɗa mu a nan ba za mu haƙura ko da ya tabbata ba dalbalai bai tabbata ba mu haƙura mu bar na Umar mu ɗauki na maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wancan magana saki ukun da Umar dan Khattab wani a kai, tabbas ya tabbata eh, wannan ya faɗi cewa zai mai da saki uku ya koma saki uku ba sassauci ya tabbata wannan ya faɗi haka to amma a hakan malamancin sun yadda a aje maganar Umar a ɗauki maganar maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka sani na asali to amma kuma a wannan wanda magana ma bata inganta ba kuma an ta neman mu hadisin gindin zama saboda a tabbatar da raka ashirin to in ma ya tabbata din a adana umar ma sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ya muwala wannan wasu misalai ne wanda malam ke kokarin nuna mana don mu gane duk wanda kaga ya makale a raka ashirin ko azala akalla ya ce maka raka ashirin ya halatta alal aƙalla alhalin bai la'akari da cewa ga na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ise yace to duk wanda ya haka ka tabbaci hakika kawai ba gaskiya ke so ba ina so kare wata fahimta ce yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya malam yace wa hadal anna hadha alwaqi'u sayahmilu man sha Allahu min na المصلحين على أن يتبنوا رأينا بضرورة الرجوع في صلاة التراويح إلى سنته صلى الله عليه وسلم yace muna fatan cikin mutane waɗanda suke na ƙwarai masu tunani mai kyau muna fatan wannan bayanai da muka yi da zahirin bayanan da muka yi zai sa wa'incan masu tunanin wa'incan bayan Allah ko duk wani bawan Allah ko duk wani mai tunani da kyau ya gane cewa tun da haka ne to kawai mutum ya tsaya a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na maganar sallan tarawihi raka a goma sha muna fatan haka ya zama darura ce ma ga duk wani mai hankali ya koma zuwa ga raka a goma sha wanda shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kada ya rudu da cewa in kana so ka ƙara ai aikin lada ne waye zai hana ka aikin lada ba ka yi shi gwargwadon iyawanka kana yin shi gwargwadon yadda aka sa ka ne sai inda aka baka dama ka yi shi gwargwadon iyawanka to a nan ne kana iya ka ce to ba damuwa bari ka yi gwargwadon iyawan naka kamar sallan tarawihi tun daga adadi ka yi haƙuri ka tsaya a inda aka aje ka kada ka ce za ka wuce inda aka aje ka wa kifa inda amri yace to ina fatan wannan misalan da muka yi ya sa mai hankali ya dawo zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamman wa kaifan wajen adadin ibada adadin ragawo'i da kuma siffan yadda ake yi kenan ba ma wai kai raka a sha ɗayan kaɗai ba a'a hatta ma في مسألة هذه من حيث نتائجها ya ce haƙiƙa wayannan malamai wanda suke goyon bayan raka ashirin din su din ne kuma suka ƙara aikata wani abu mai kama da haka a wata matsala mai mahimmanci wanda ta mafi wa'incan masail da muka yi magana ta fuskacin sakamakonsu da kuma tasirinsu a cikin al'umma hakan da kuma bayyanansu wa fi zuhuri mukhalafatiha li umar radiyallahu anhu sannan a cikin wayannan matsalolin a fili sun saba ma umar sun aje sun zo sun ɗauki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun fa sun a fili ma kowa ya sani ba wai wani abu wanda a ce a'a ilimi ne kawai zai iya baka damar ka sani al'umma ma kowa ya sani ga yanda ake yi kuma wani wanda ake yin ya saba ma kalan wanda Umar dan Khattab yake yace illa ala wa hiya i'tibaru talaq al-waqi' min ar-raj'i min ar-rajuli bi lafzi thalathi thalathi talaqan wahidan ba komai bane shine lafazin saki uku a dunkule lafazin saki uku a dunkule ya ce wa ƙarƙanu ila zamanin ƙaribin ya tabiru na hu talatan kiwai nan malamai a zuwa wani zamani da ya wuce 'yan baya kaɗan suna ɗaukan saki uku a dunkule saki uku ne la ta lahu min ba'adu hatta tanki hazudin ghaira matan nan nashi bata halasta gare shi ba har sai in ta sake auren wani namijin sannan ta dawo ta aure shi wannan shine fatawar malaman a baya وعمدتهم في ذلك إطباق كتب المذاهب الأربعة عليه تبعا لرأي ra'ayi umar radiyallahu anhu. madogaran wa'annan malaman shine abin da ya zo a cikin littattafan fiqhu mazhabobin nan guda huɗu gwargwadon yanda suka bi maganan Umar dan Khattab tunda shine aka samu wannan magana a wajensa مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله طلقة واحدة tare da cewa Umar dan Khattab ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai da saki uku na saki ɗaya ne amma Umar dan Khattab ya ce zan mai da saki uku ne zama saki uku saboda wani dalili ne amma ya sa ya haka ƙarƙashin haka mala ya saki wani namba ya ce rawa muslimun muslim ya ruwaito a cikin sahihi muslim mujallad na na hudu wato hadisin ɗari da tamanin da uku da kuma da hudu ya ce muslim ya ruwaito da wasunsa sun ruwaito daga abdullahi dan abbas ke cewa kana talaqu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa sanatayn min khilafati umar talaqu thalath wahida al'amari ya kasance a zamanin umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da shekaru biyu na farkon zamanin umar dan khattab idan mutum ya yi kuskure ya yi saki uku to ana mai da saki uku nan ya koma saki ɗaya ne faƙala umar sai umar ya ce annan nasa ta istajalu fi amri. amma fa mutane suna yin gaggawa cikin wani al'amarin da ba nasu ba kad kanat lahum fi unatin wanda wannan al'amarin in aka zartar musu zai zama masu matsala shine unatin ai mahala wa istimta'i lintizar almuraja'a domin sai an rike su an hana su auren matansu sai sun jira wani ya je ya aura sannan ta dawo jama'a suna yawan gaggauta sakin nan ya koma saki uku alhalin kuma ba kyau kuma duk yana sana kan cewa musulmi yana mai da saki uku saki daya amma abin yayi yawa shine yake woni. yace falau awda amdaynaha alaihim fa amdahu alaihim yace to za fa mu iya tabbatar musu da saki uku nan fa amdahu alaihim kuma umar da khattab ya zartar da saki uku duk wanda ya kame karan saki uku sai ya to saki uku ta zauna yanzu an raba auren da ke tsakaninku har sai ta aure ne yace to فإذا بهم اليوم يدعون رأي عمر هذا مع ثبوته عنه لما رأوا أن هذا الرأي قد عاد على الناس في هذا العصر بخلاف ما رمى إليه عمر رضي الله عنه من إصلاح من الإصلاح يسيتو وينما لمي أيوغاسو سنا a ga ra'ayin Umar dan Khattab duk da cewa Umar na ra'ayin Umar dan Khattab din ya tabbata suna gudun suna kyale shine dauna, suna kyale ra'ayin Umar dan Khattab duk da cewa ra'ayin ya tabbata yana zattar da saki uku a matsayin saki uku lokacin da suka cewa wannan ra'ayi na mutane kuma duk da cewa a yau mutane yadda suke yin saki kamar irin saki na irin na umar din nan ya kamata su ma suna mai da shi saki uku ikhilafi ma rama ilaihi umar radiyallahu anhu min al-islah sabanin abin da ya zanto cewa umar dan khattab yana nuni zuwa gare shi na neman gyara faraja'u ila sunna sai suka kyale suka koma sunna kinan duk da cewa umar dan khattab ya amsa saki uku yana yin saki yana zartar da saki uku don gyara ne don mutane su wa'aztu su daina saki uku wannan maslaha ce ya sa umar ɗan khattab haka ba don sa'a masunna ba amma a hakan a yau ana irin sake-sake irin na umar ɗan saki uku uku saki uku saki uku amma a haka malamancin sun kyale maganar umar ɗan khattab sun kuma dawo da suna bin sunar manzo sallama cewa kowane saki uku a dunkule saki ɗaya yana matsayin saki ɗaya ne yace a waraja'u ila sunna li'annahu tabayyana lahum sai suka dawo suna bin sunnar manzo sun gane Allah su sama ita ce mafita ita ce kuma alkhairi gare su na'am أن الإصلاح المنشود لا يتحقق إلا بهذا sun gano cewa a maslahan da hatta shi ɗan khattab ke nima ba yana tabbatuwa ba ne hakikanin tabbatuwa sai an tsaya an bi sunnar kadai wa min aja'ibi an al-kathirin minhum kanu ila ahadin karibin qaribin yu'aduna ibn taymiyata rahimahullah ta'ala ashadd al-ada kina daga cikin abubuwan mamaki malaman da suke tabbatar da saki uku a dunkule wanda daga baya kuma sun dawo sun ce a'a saki uku nan matsayin saki ɗaya yake sun kasance a 'yan kwanakin baya suna zagin ibn taimiyya suna adawa da shi akan haka to da dama shi ne aka fi yawan jin wannan fatawar ta cewa saki uku na matsayin saki ɗaya ne suna adawa da shi matuƙar adawa mai tsanani har ma ya sa ga ahalus sunna amana kallon ibn taimiyya kamar dan bid'a kai ga ahalus sunna amana kallon ibn taimiyya kamar wani dan ta'adda saboda yadda malaman ahalus sunna suke nuna adawa da ibn taimiyya ويطعنون فيه أشد الطعن سنة سوكا ابن تيمية سوكا ما في تنوي لابتتائه بهذا السنة سبو ديابادا فتوى أكن سنة تا ميد سكي أكو كما سكي دا وتركه لرأي عمر دا كما برن رأي عمر ديي واجتهاده لمخالفة المخالفة لهذا واجتهاده المخالف لهذا da kauce ma ijtihadin Umar wanda ya sa ma masunna din wayan wayansibuna mai sababi zalika ilal al anil jamaa sun kasance ma saboda haka suna jingina ma ibnu taimiya cewa ya fita ya bar cikin ahlus sunna yana abin da suna sunna ba san da shi ba duk wai saboda shi ya dauki maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azza magana Umar dan Khattab shi ne malam cewa kama fa'alu bina tamaman ma annana fil haqiqati lam nukhalif umar yace kamar yadda mu ma suka aikata mana haka akan maganar salatul tarawih tare da cewa mu ba wai mun sa mu dan khatta bane bal wafaqnahu fi riwayati as-sahiha bal ma mun dace da shi a ruwayan sa wanda ta zo ingantacciya na raka 11 anan mun dace da shi wa riwayatul 20 la tasihhu anhu kuma ruwayan 20 din bata tabbata bane daga wajensa amma da ruwayan sha ɗaya daga wajen umar ɗan khattab ya tabbata ai ita ma muna bi ce amma ana kallon a matsayin kamar wasu makiya inda za ka ga a yau in ka ce albani ya ce sai a ɗauka kawai kamar ka kawo fatawa ce mai tsauri ko albani ya ce sai a kamar ka kawo fatawa ce wadda ta saba ma jama'a duk irin wannan sakamakon albani ɗin shi ma ya riƙe sunan daidai ne ya aje maganar umar ya ɗauki na wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce to haka wa'incan malaman da ya a kwanakin baya suke zagin ibn taimiyya dan ya mai da saki uku saki ɗaya gwargwadon fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna ganin a'a saki uku saki uku ne kamar da Umar dan Khattab yayi kenan a kwanakin baya ibn taimiyya na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna kare maganar Umar suna zagin ibn taimiyya akan haka ya ce fa'iza bihimul ma ya ƙaduna bima kanu bil amsu bihi furun. sai gashi a yau sun dawo suna ba da fatawa da abin da suke kafirta wanda ke ba da fatawa irin ta a baya Shi ne sun dawo suna ba da fatawan saki ukun kuma matsayin saki ɗaya ne saboda in aka yi wani ya saki uku kuka mai da shi saki ukun kai tsaye za a wayi gari kuma ana shiga cikin damuwa da yawa yace zalika li'annahu la ya'rifuna rujua ila sunnati wal amal bihi me yasa a wancan lokacin suka yi haka saboda ba su san mahimmancin sunna ba su san mahimmancin aiki da shi ba amma yanzu kuma sun gane mahimmancin sunna sun gane mahimmancin aiki da shi li'annahu huwa al-wajib shar'an domin dama sunna shine wajibi a shari'ance bal inna ma yarji'una ilaiha tahta ta'sir al-hawadith wa tajarubi umura'ati lil masalih yace babban magana ma shine sun dawo sun bi sunna ne saboda sun jaraba fatawar umar din sun ga abun ya ki basu mafita sun ga abun kawai yana ƙara lalata al'amuran sai suka haƙura suka dawo suna bin fatawar umar idan mutum ya yi saki uku cikin fushi sai ya dawo wajen alƙali ko wani limami ya tambaye shi liman sai faɗa mai cewa to ai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da saki uku ya dawo saki ɗaya suka gane cewa wannan shine kaɗai maslaha fa asa an yi tabannin ruju'a ila sunnatihi sallallahu alaihi wa fi salati tarawih haka muke fata ya bayyana gare su su dawo zuwa ga sunnar mazan Allah sallallahu alaihi a cikin sallan tarawih lin nassi domin dama ya zo a cikin nassin alqur'ani fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi nabiyyi yaqulu fi nabiyyi domin Allah ta'ala yana faɗi dangane da annabinsa da kuma wato bin sunnar annabinsa wato ayan tana magana akan bin annabi ne da kuma bin sunnar annabi wannan ayan ita ce Falawar wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah ce wa yi wallahi ba za su imani ba har sai sun sa kai ka zama kai ne mai yanke musu hukunci ba su ke yanke ma kawunan su hukunci ba fi ma shajara na cikin abin da ke gudana na saɓani tsakaninsu idan sun yi haka sun la rufi fi fusi harajan mimma ta sannan kada su ji damuwa cikin hukuncin da ka ba su su sallama su aminta da hukuncinka wa ta taslima kuma su sallama sallamawa to idan sun yi haka ne sannan za su zanto masu imani amma in ba su yi haka ba fala wa rabbika la yu'minuna wallahi ba su da imani to wannan ayan ta yi aiki akan masail irin wannan yanzu su da kansu da suka je suka ɗauki fatawan umar ai da kansu sun dawo sun gane fatawan manzala sulama ita ce mafita ita zaman lafiya kuma ita ce abin da ya kamata a imani da shi wa qulu ta'ala kuma Allah ta'ala ya sake faɗi a wasu kurare ya ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haqiqa haske ya zama ku daga Allah tare da kuma littafi bayyananne wannan haske daga Allah ɗin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kitabun mubin kuma shine littafin alqur'ani tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haƙiƙa shirya ya zo muku wanda ya hadi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wanda Allah ta'ala yake shiryar da duk wanda ya bi yardan Allah to Allah yana shiryar da shi zuwa ga subul salam hanyoyi na aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur kuma Allah yana fitar da su daga cikin duffai zuwa haske bi idnihi da izininsa wa yahdihim kuma yana shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga siradi hanya daidaitacciya miƙaƙiya amma duka wannan sai idan kun bi shiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun bi kuma shari'an ƙur'ani ƙarƙashin haka in kun bi sai ku samu shari'an Allah zuwa ga hanyoyi na haske da kuma jagoranci tare da kuma fita daga cikin dubbai Wai na ayu guda biyu kadai sun isa su samu gane ba wai an ce falawa rabbika la min hatta yuhaqqimuka wa ashabika bane a a'a fala wa rabbika la min hatta yuhaqqimuka fi ma shajara kai kadai kai zaka ba su hukunci ba sahabbai ba sannan kuma ayan gaba da take cewa alja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haske daga Allah ya zo maku tare da littafi bayyananne wannan haske din shine musulma littafi kuma shine alqur'ani tunan ba a ce ku bi hasken nan wato manzala sallama ba sannan ku bi alqur'ani sannan kuma ku bi sahabbai ku saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake nufi ba in har sahabbai suka ce musulma ya ce to ana adana su a dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma inda ba a ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akasin maganar sahabbai ba sai wani sahabi ya faɗa to anan za a ɗauki maganar sahabi a matsayin addini wannan shine sai malai saki layi anan yake cewa wa min al-macaluhun, ومن المعلوم أن كثيرا من المحاكم الشرعية الإسلامية تبنت في هذا العصر رأي ابن تيمية المعتمد على حديث ابن عباس القائل بأن الطلاق بلفظ ثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة نالغة أبن دو يسني cewa daga yawa daga cikin kotuna kotu na shari'a da ake na musulunci a yau suna goyon baya wanda suna suna goyon bayan ra'ayin ibn taimiyya ne wanda ra'ayin ya dogara ne da magana ibn abbas wanda ya ce saki uku matsayin saki ɗaya yake sai da yawa daga cikin kotun musulunci da muke da su a yau suna tabbatar da saki ɗaya ne ba saki uku ba wa zalika ala sam'i basari ah, wa basarin wa وبصر jami'al qudati wal muftina almustaqillina minhum wal muqallidina shi wannan kuma ya biyo baya ne gwargwadon abinda alƙalai da malamai da 'yan goyon bayan mazhaba suka ji ya ce wa zalika ala sam'i wa basu da jami'il qudat wannan ya zo ne akan ji da gani na dukkan alƙalai da masu ba da fatawa da kuma muƙallidai kenan abin da experience nasu ya basu ya ƙara tabbatarwa da cewa su riƙe maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba maganar Umar ɗan Khattab ba ومع أن هذا الرأي مخالف مخالفة صريحة لاجتهاد عمر القائل بوقيع هذا الطلاق ثلاثا tare da cewa wannan ra'ayi wato ya saba a fili ya saba ma ijtihadin Umar dan Khattab na cewa saki uku saki uku ne yace la nasma li ulaika al muallifina al mutadhahirina bintisar Rashidi. khulafa'i rashidin yace anan ba ma jin cewa suna kare maganan khalifofin shiryayyu Umar dan Khattab me yasa ba mu ji suna kare shi ba sautan walau khafatan fi kare hadhihi al mukhalafa me yasa ba mu suna kare shi akan wannan matsalan ba yanda suke kare shi akan matsalan tarawihi da sautin su ko kuma ko da a ɓoye ma wajen inkarin wannan saɓanin kama fa'alu fi tadahirihim bintisari lahu fi ziyadatihi almaz'uma ala raka'ati tarawih kamar yadda suka aikata a wajen rashin goyon baya da suka yi mana suka goyi bayan Umar dan Khattab akan sallan tarawihi ya kamata su kyale maganar mumuna su ɗauki maganar umar ɗan khattab a matsalan saki amma ya aka suka ɗauki maganar a matsalan saki suka kyala maganar umar amma matsalan tarawihi sun magana maganar manzala sallama sun ɗauki maganar umar ɗan khattab duk wa'innan bayanan ana kiran shi taslimin jadali sallamawa na musu ka sallama mutum da abin da ya ce sai ka bi shi ka mai gyara a haka mala yace annal mas'alata al-ula akhtar min hadhihi bi kathirin yace mas'alar farko wato mas'alan tarawihi ta fi illa fiye da mas'alan saki mas'alan tarawihi fiye da raka'a sha ɗaya ya fi illa fiye da mas'alan tabbatar da saki uku ko rashin tabbatarwa kenan ka tabbatar da wuce raka'a sha ɗaya illansa ya fi ka tabbatar da saki ya fi tabbatar da saki uku da aka yi shi idan saki uku Ya ce amma kuma ana sun tabbatar da cewa saki uku ɗaya ne ba uku yadda Umar ya faɗi ba amma a can ba su yarda sallan tarawihi sha ɗaya ba ne bayan da Umar ya faɗa ba Ya yace wal fariqu ma kabir bambanci ma tsakanin wancan da wannan bambanci ne mai girma fa fil mas'alataini hadithani sahihani yace a cikin matsalolin guda biyu akwai hadisai guda biyu ingantattu hadithu ibn abbas hadisin dan abbas hadha wanda muka ambata yanzu wa hadithu aisha fil 11 raka'ata da hadisin aisha wanda ya zo da raka'a 11 fal hadithu al awwal hadisi na farko na wato ibn abbas akan maganan saki uku yana matsayin saki ɗaya ne mukhalifatan umar wannan ya saba ma umar kuma umar shi ma ya saɓa ma wannan hadisin wal hadithu thani hadisi na biyu wanda ke magana kuma kan tarawihi lam tasihhu mukhalafatuhu saba ma hadisin ma bai inganta ba shi kwata kwata saba cewa ma Umar dan Khattab ya ma saba ma hadisin ma bai tabbata ba kama kamar yadda muka yi bayani a baya cewa ma cewa Umar ya saba ma sha sha ɗayan ma bai inganta ba to amma a wancan ya ma tabbata Umar ya saba din ya tabbata umar ya saba da amma sun azana shi ɗauki na musu salama amma anan bai tabbata umar ya saba ba amma sun ki aje maganan ashirin ɗin su dawo sha ɗaya ya ce wal awwal lam ya akhud bihi a imamun min al'a'immatul arba'a magana ta farko wani limami ko shugaba na masu ilimi na magabata guda hudu a baya ba su yi riko da shi ba kenan malamai irin su maliku da su shafi'i da abu hanifa da ibn hanbal ba su yi riko da maganar farko ba kenan ba su yi riko da maganar ibn abbas ba sun yi riko da maganar umar dan khattab ne na wato tabbatar da saki uku a matsayin saki uku wasani na biyu hadisi na biyu kenan wanda ya magana akan tarawihi ya ce akhadha bihi ba'dhum kama sayati wasu daga cikin malaman mazhaba guda hudun nan sun yi riko da wannan hadisin wasu kuma ba su yi riko da shi ba to kaga kenan akan tarawihi ne ma kamata makar a samu sabani tunda a matsalan saki dukkan mazhababin guda hudu sun saba manzo Allah sallallahu alaihi amma a matsalan tarawihi ba duka suka saba ba to akan me kuma tunda ba duka suka saba akan tarawihi ba akan me za mu dage akan cewa sai an yi raka ashirin bayan wasunsu cikin magabata ɗin malaman mazhabi guda hudu wasunsu sun tabbatar da raka'a sha ɗayan kaɗai kenan in ma za a yi rigima ya kamata a yi rigima ne dangane da abin da ya shafi a wato abin da ya sa me ya sa magabatan su hudu suka kyale maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki wato ra'ayin Umar dan Khattab so amma ba haka ba mala ce wa sani akhdhu bihi akhadha bihi ba'dhum maganan tarawih kuma wasu sun dauki raka'a 11 wasu kuma basu ɗauka ba haka anan ma bai kamata a samu sabani mutum da hadisin ya inganta kuma wasu malaman suke sun goyi baya ثم Hadisul Awwal يناقض يناقض رأي Umar, sannan hadisin farko na ibn abbas kan saki yana saɓa ma yana kwakwance maganar Umar dan Khattab a fili لأنه يحكم ببقاء الزوج زوجته في Wa Umar ya harimu ha عليه البتة domin hadisin farko yana tabbatar da cewa matan ko da an yi saki uku ta tsaya a ƙarƙashin kulan mijinta kenan ta tsaya a matsayin saki ɗaya shi kuma umar ɗan khattab cewa yake a kwata-kwata ta rabu da shi kenan ta tafi gidansu wa amma sani amma hadisi na biyu fala yunaqidu ziyadata umar baya kwance ƙara wanda umar ɗin khattab yayi na zuwa Raka'a ashirin law sahhat shi a ce kenan kenan law zahirun inda ya tabbata cewa ma kenan umar ɗin khattab ɗin ya saɓa ma hadisin sha ɗaya لأن الإهدى عشر ركعة صحيحة domin raka'a sha ɗaya ma ta tabbata ittifaƙan a ittifaƙin malamai kowa ya da cewa ta tabbata wahiya hiya ba'du raka'ati umar kuma ita ce wasu sashi daga cikin rako'in da umar ɗan khattab ya yi wanda ya yi ashirin ko kuma mun sha ɗaya ai kafin ya ashirin sai da ya sha ɗaya sannan ya wuce duk da cewa bai tabbata ma ya wuce ɗin ba ya ce falaita shi'iri mallazi hamala ula'ika al-mu'allifin ala ihtimami والإنكار الشديد المقرون بالبهت والافتراء على من تمسك بالحديث الثاني yace shi abin da ke bashi mamaki menene ya ja mu wa'incan marubuta suka ɗauki abin da zafi suna yi mana inkari mai tsanani wanda inkarin ya haɗa har da ƙire da ƙage da ƙarya da aka yi mana saboda kawai mun riƙe hadisi mun aje magana umar ɗin khattab ولم يبدو أي اهتمام أو اعتراض على الذين أخذوا في الحديث الأول amma ba su ɗauki wani damuwa ko musu da saba ma waɗanda suka riko da hadisin farko ba me yasa suka ɗauki hadisin ɗan abbas akan saki uku matsayin saki ɗaya ke me yasa waɗanda suka yi riko da wannan hadisin ba mu ga malaman nan su musu raddi ba sakamakon sun sa a maganar umar ɗan khattab na maganar cewa saki uku saki uku ne ai ya kamata yadda suka yi mana faɗa akan mun bi mun bi manzala sallama su kuma sun bi Umar ya kamata su yi ma wanda suka bi manzala sallama akan saki uku saki ɗaya ne su masu faɗa kuma su nuna sun damu cewa a ƙyale wannan adawa magana Umar dan Khattab wanda kuma hakan ba zai yi ba kaga ba su yi ba amma a namu kuma sun yi mala yace balil akhidu bil awwali ashaddu mukhalafatan lahu kama sabaqa bayanu yace maganan gaskiya wanda ya yi riko ma da na farkon shi ne ma ya fi saba ma umar ɗan khattab a fili kamar yadda ya bayyana wal jawabu a na da'ahu qari'i al-labib yace to yanzu kaga yanzu ansa ya rage mu bari ga mai karatu mai hankali ya auna ya kalli abin mamaki anan a can sun tabbatar da magana mu amma anan kuma sun ki tabbatarwa saboda wata manufa wallahu alam Allah ya ce wa ana aqulu kalimatan insha Allah ta'ala ina so zan faɗi wata kalma anan kullu man yubadiru ila al-inkari ala man tamassaka bi hadisi Aisha to wannan ke kokarin yayi inkari akan ga wanda ya riki riko da hadisin Aisha magana raka'a 11 kenan wa taraka raka'atu Umar kuma saboda ya bar kawai inda Umar yake yi المزعومة الزائدة على السنة بالكتابة أو الخطاب أو التجريد yace wanda ake riyawa cewa Umar ɗan Khattab ya ƙara ya ƙara akan wanda ya zo a cikin sunna ɗin ta hanyar ko dai a wajen rubutu ne aka samu ƙarin ko a wajen ba da bayani ne aka samu kuskuren ƙarin ko wajen karantarwa ne amma wala ya ta'arrad lil inkari alaman ta masaka bi hadith ibn abbas amma baya yin inkari ga wanda ya riko da hadith ibn abbas wani hadith ibn abbas ya saba mana umar wa taraka ijtihada umar al mukhalaf lahu sannan kuma ya bar ijtihadin umar wanda ya saba ma wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ruwa ibn abbas ma'a ma'rifatihi bil haqa'iqi ta da san cewa ya san haƙiƙan yadda al'amari yake allati zakarnaha wacce muka ambata fa huwa shakhsun mughridun muhim ah, mahman mahama kana sha'anhu to duk wanda kaga yana haka to mutum ne wanda yake da wata mummunan manufa duk yanda duk yanda girman lamarin sa girma duk ilimin sa inda har alam bai adalci ba to wannan mutum ya yi wata mummunan manufa a rasa tunda bai riko da gaskiya ba a wannan shine wato magana ce wanda ba wanda zai kaushe magana irin wannan malam duk wani wanda yake da hankali kaɗai kame wannan bayanin to ya gane ko da magana umar ɗan khattab ya tabbata to yana buƙatan eh, yana buƙatan ko da magana umar ɗan khattab ya tabbata yana buƙatan ya sake tunaninsa ya bi sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya bi magana umar ɗan khattab na'am babi na gaba yanzu da muke kai ko wanda za mu shiga wanda ke gabanmu yanzu shine babi na biyar wanda yake cewa lam yathbut anna ahadan min as-sahabati sallaha 20 تحقيق الآثار الواردة عنهم في ذلك وبيان ضعفها maganan shine bai tabbata cewa wani ko da mutum ɗaya cikin sahabban masu sallama ya taɓa yin sallar tarawih da kai ashirin ba bai tabbata ba kwata-kwata sannan kuma ƙarƙashin wannan za mu yi cikakken bayani na asarai da suka zo akan haka tare da kuma ba da haƙiƙanin bayani da tabbatar da cewa ba su inganta ba kenan kwanakin baya mun ta yin bayani ne akan umar ɗan khattab ya yi umar ɗan khattab an ce ya yi raka a kaza wanda shine madogaran waɗanda suke cewa ya halatta a yi a ashirin ɗin ba ma sa dogaro da sauran ruwayoyin sai dai kawai ruwayan umar ɗan khattab tsammanin su shine ruwayan da ya inganta to mu riga mun yi bayanin cewa bai inganta ba mun yi ƙoƙarin ma a ce za a ɗan hassana hadisin a ce ba'ifi ya ƙara ma ba'ifi ƙarfi mun yi ƙoƙari mun ga bai yi ba mun dawo mun ce in za a haɗa kan hadisan ma a haka haɗuwan ba zai yi ba sannan kuma dawon gane cewa to in ma za a sallama masa a raka ashirin din duk da haka shi ma annan sun yi tukka da wara to yanzu sauran ruwayoyi wanda ba su inganta ba wanda su ma din sun yi da ruwayan ba su inganta ba shine ruwayan da ake samu a ce daga aliyu dan dan abi talib kamar yadda zamu karanta a gaba ko kuma a wannan ruwayan ta ruwaya ta ubayy bin ka'abin ko kuma a riwaya ta a ko kuma ruwaya ta abdullahi ibn mas'ud wanda duk ana kawowa a ce raka ashirin akwai shi a cikin asali na sahabbai to duka wa'annan ruwayoyin su ne ruwayoyin da aka jingina ma wasu sahabbai kuma banda umar dan khattab wanda su ma malaman da yawan su sun sallama wa'annan ba su inganta ba amma sun yi tsammanin na Umar ne ya inganta shi yasa muka ɗauki na Umar muna bayani tunda shi ne madogaran su muka kuma kyale maganan sauran sahabban sai malai to amma yanzu lokaci ne wanda za mu yi bayani na sauran ruwayoyin ma duka mu tabbatar da ba su inganta ba to insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu fara bayani daga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 Akwai mai tambaya? Na? Eh. Ok, ba tambaya ko? Ok, ji babu kenan. <laughs> Yawwa, so in case in akwai wanda ke da tambaya ko da a karatun gaba zuwa gobe, kana iya kai tsaye ka shiga a ah, wajen participant sai ka rubuta tambaya ka aje ta a ƙasa ta yadda in mun gama gudun ka kabar za mu koma kan tambayoyin sai mu karanto su wani lokaci mutum da tambaya amma sai ya manta babu damuwa idan ka aje tambayar a wajen message so da sai mu ba da amsa da muka kammala ko mutum haka insha Allah nan za mu takaita wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh